المبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب يبدأ بالجار باب يبدأ بالجار باب دزي بياني أكن شيوا idan za a yi alkhairi to a fara da makwabci a kula da makwabci makwabci yana ɗaya daga kamar yadda waccan aya ta faɗa wal jari bil qurba ko الجار ذي القربى الجنب والصاحب بالجنب الجار ذي القربى shine makwabcinka kuma kuna da alaƙa ta jini kaninka wanka ko dan babbanka ko babbanka aljaru zul kenan aljarul shine aljarul ba'id allazi laysa bainaka wa bainahu qarabatun damawiyya babu alaka ta jini a tsakaninku aljarul junub kenan as-sahibu bil jamb wasu malamai suka ce zaujuka ko kuma jawuka fi safar ka shiga mota wanda yake kusa da kai to makwabcin ka ne shine as-sahibu bil jambi حدثنا محمد بن منهاد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال an karbo hadisi daga sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ma yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah su sama yace maza zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithuhu ce jibrilu bai gushe bai na mun wasiya cewa ya muhammadu ka kula da jarinka ka kula da makwabcinka ka kula da makwabcinka hatta zanantu annahu sayughithuhu hannaza ta ma mala'ika jibril zai dawo ya ce mini idza matan jaru yarithuhu jaruhu idan makwabci ya mutu to makwabci zai gade kai akwai wasu riwayoyi duk da suna da dan rauni da ake ruwaitowa a sira cewa cikin mu'akhatin da manzon Allah ta sallama yayi a tsakanin na wal ansar akwai at-tawarusu bainahum akwai gado a tsakaninsu kuma jiwari ne ai ya jawo ko duk da dai wasu malaman sira malaman hadisi masu bin diddiki suna ganin waɗannan riwayoyin akwai 'yan maƙala a kansu a taƙaice dai matsayin makwabci ya kai saura kiris saura kiris a shari'a a sa cikin mutanen da cikin asbabul irfi bayan bayan bayan annikahu bayan bayan annikahu bayan annasab bayan alwala to sai kuma a ce aljiwa sauran irfi amma ba a ce ba da sai ya zama asbabul irfi arba'atun la thalathatu amma sai ya zama ba haka ba sai aka bashi asbabul irfi thalathatu imma nasabu damawi wa imma an nikahu wa imma al-wila'u al-wala'u حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث ياتيها وجن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أقين كامسة تنكيا أقين كامسة تنكيا فجعل يقول لغلامه سيرك أتشيما غلام يرك أتشيما bawansa gulam nan yaransa mai masa hidima bawansa a hadaita lijari na yahudi a hadaita lijari na yahudi kenan sai aka cire hamzatu alishifam domin ka ce hadaita ya zama kashirir ke a hadaita ka kyautar da wannan naman lijari na yahudi ga makwabcinmu bai hudan nan ka bashi a ahadaita li jarina yahudi shin ka ba ba yahudan nan makwabcinmu wannan naman domin sami'tu rasulullahi sallallahu ya kulu na ji annabi yana cewa ma da jibril yusini bil jari hatta wanantu annahu sayuwaqisuhu sai ya kawo wannan hadisi kun ga mun kalli fikin hadisin yana nufin hatta jarul kafir yuhsanu ilayhi za a kyautata ma makwabci kafir za a kyautata masa tun daga shi cewa kullum Yahudiya, al-yahudiyya dinun la nasabun yahudiyya in an ce Yahudiya addini ne ba nasaba ba ba ba ba dangantaka ba ce ba kabila ba ce shi yasa su su yahudawan wannan zamanin namu sai suka mai da abin kabilanci idan aka zo ana magana sai su ce antisemitism eh kawai ana yaƙi ne da da da da da da da asamiyu fa annahum asamiyuna wahdahum ba su kane bane samiyu al'arabu samiyu an ce samiyu waɗanda suke danganta kansu zuwa ga samu bin nuh yahuda su kane ne samiyu to da an yi magana sai ce wai ana kin samiyun ne A'a dinun al-yahudiyyatu dinun to da kaga nan kafiri ne shi makwabcin na sayyidina abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma amma duk da haka yace ka bashi ka bashi yana da haƙƙi ka bashi kafiri ne ka ne amma ka kyautata masa wannan kyautatawa ana fatan ta zama sanadiyar da zai musulunta kuma an samu haka a tarihi da yawa amma wallahi ban da yan bid'a dan shi'a walau ahsanta ilayhi sab'ina marratan nan ya tuba dan shi'a ba zai tuba ba dan shi'a da ba khawarije waɗannan muta ƙabilu a ƙidun guda biyu wallahi ƙalla ma ya tubu ashabuha walau ahsanta ilayhi na marra ka san balarabe in yace saba'i na marra yana fa girmama adadi ne yu'azzimu al'adad ba yana nufin an tsaya a saba'in baɗin ba shi ne suke cewa khuzmin akhika khuzmin khuzil uzra min akhika 70 marra wa khushu fil hadiyati was 70 ana nufin kai ta bashi uzuri kai ta bashi uzuri kage yace ka bashi bai hudi sai ta ta masa wanda hikayat masu yawa da kisas sadiqa suna tabbatar da cewa kyautata ma makwabci wanda ba musulmi ba yakan jawo ya karya zuciyarsa ya dawo ya musulunta kuma musuluncin sai kyautatu ud'u unna sabi a a'malikum wa ahwalikum la bi aqwalikum kyautata ma muta ku kira mutane da ɗabi'unku da halayenku da ayyukanku sai su shiga cikin musulunci ba da sun hutu ba حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن أمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أمرة من يجتمع المجرن عائشة رضي الله تعالى عنها تشي تاجنا نائشة بعد حديثي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي تاج النبي ناشي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه قال حديثي أن ساموش لقى عبد الله بن عمر أن ساموش لقى عبد الله بن عمرو بن العاص أن ساموش كما لقى عائشة وكلهم من المكفرين من الرواية ذكر سنة تما سيوي الرواية kuma dukkanin sun samu wannan hadisin kuma hadisi ne ingantacce babu wani gugubi a kansa so da ana son makwabci a fara kyautata masa a kyautata ma makwabci na'am ta shi ne sai yuwarrisu la duk larabcin ɗaya ne la yuwarrisu aw sai duk yana fa'idantar da istiqbali babun yuhudi ila aqrabihim baban babun da zai yi bayani akan cewa makwabtanka suna da yawa to fara ba wanda gidan shi ya fi kusa da naka wanda ya fi cancanta ya sami kyautatawa ka shine na kusa da kai babun yuhudi ila a ƙarabihin baban babun da zai yi bayani akan cewa makwabta sun yawaita to in ka tashi za ka yi kyauta ga makwabta to fara ba wanda ya fi kusa da kai wanda ƙofarsa ta fi kusa da taka ga makwabcin cikin gida sannan a fito waye katangar ku ɗaya sannan a tafi sannan a tafi sannan a tafi makwabcin cikin gida kun hada tsakar gida compound kun hada kun hada fina'ul baiti daya igiya shanya kuɗe kila kila ma bayi daya kila kicin daya ga ɗaki ga ɗaki kilan aka ɗaga murya ma ana fira a can ɗakin ana ji a can ko aka yi laɓe ko <laughs> <laughs> ka zo wai ana ba da labari wata ma wani mutumi ne ke da mata biyu to shi ɗaya suna masa laɓe in yana ɗakin waccan sai ɗaya ta zo tana laɓe sai suka gano <laughs> sai suka gano wannan shiga ɗaki shi ya ya shiga ɗakin waccan a shi ɗaya ta zo laɓa shi ke na sai ce mata ce ayyau ayyau ayyau na fa da damuwa ne fa ba shiga gaban dawo da wuri ba Allah mai jana'iza muka tsaya shi jana'iza wa ai baban wancan ne ya rasu baban wancan ne ya rasu amma fa ban san ta sani sai da safe saboda kin ga bai kamata hankalin ta ya tashi ba yanzu ta kasa bacci sai shi aka aka ji ihu daga waje <laughs> eh, to kare laɓe ai laɓa ba daɗi babu yahudi ila qarabihim baban to in zai ba da kyauta sai ya ba wanda ya fi kusa da shi حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إمران قال سمعت طلحة عن عائشة قالت نانا عائشة رضي الله تعالى عنها تشد قلت يا رسول الله نتشي يا مأيكن الله إن لي جارين lallai ni ina da makwabta guda biyu fa ila ayyihima uhdi idan na tashi zan yi kyauta wa zan ba qala ila aqrabihima min baban manzal su ne yace ki ba wadda makwabtaka ku tafi kusa da wadda kofar ki kusa da tata ki da yafi kusa da ke shi zaki fara kyautata mu ga kofa ga kofa in an buɗe burin kofar wancan za a ji kamar ta wancan aka buɗe to shi za a fara kyautata mawa wanda ya fi cancanta a fara kyautata mawa a cikin makwabta shine aljarul aqrabu baban wanda ya fi kusa da da kofarsa ta fi kusa da ta mutum ka ko da rabo ne mutum zai sai faru daga nan ya faro ya raba daga nan in iyaka inda ya tsare shi kenan sauran sai su yi haƙuri حدثنا محمد بن الشاغ قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم رجل من بني تيم ابن مرة an Aisha ta radiyallahu ta'ala anha me yasa aka kawo wannan aka ce ba aka aka aka aka ma'anarsa aka ce rajulun min bani taymi me yasa sai da aka yi tarifin sa lima urrifa hmm la eh jazakallahu khairan kada ya zama an samu riwaya ce ta tadabbuji ba mu da alhatu ibn umaydillah ahadu al-ashar al-mubashirin bil janna to shi yasa sai aka ce rajulun min bani taymin ibn murra kakkaza ta sayyidina ubayd talha ibn ubaydillah ba talha ibn ubaydillah bane عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا شيني دي حديث دي ودك حديث دي دي ونو مي ميتو با با با با وتا كو اكو ني فيكو سابو اتش اي اكو وتا زياده فقهيه فائده فقهيه اتكي باب باب الادنى فلا ادنى من الجيران فكان هذا الباب يفسر الباب الذي كان قبله باب الادنى فالادنى من الجيران babin da zai yi bayani a kan cewa a fara da na kusa sannan sannan sannan sannan kaga can an ce yuhudi ila aqrabihim baban to nan sai aka ce to abin da yawa al'adna fal'adna al'adna thumma al'adna al'adna fal'adna wa ya fi kusa sannan wanda yake kusa sannan sannan sannan haka za a yi ta badawa حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجاع أن تنبيع الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى التابعي الجليل أجمد مقرشي فقال أربعين دارا أمامه سيشي جدا أربعين أجبانك جدا أربعين أجبانك دم مقرشنك وأربعين خلفه سننك داو بايع ka kirga gidaje arba'in wa arba'ina an yaminihi sannan daman ka ka kirga gidaje arba'in wa arba'ina an yasarihi sannan ka kirga gidaje arba'in a gefen hagunka kaga gidaje ɗari da sittin duk makwabtan kai to me yasa yi nasaba arba'ina yace arba'ina annahu su'ila anil jari فقال أربعين دارا أن يكون الجار أو يكون الجوار أربعين دارا يكون الجوار أربعين دارا جدا أربعين أمامه أجبنسا جدا أربعين kun wannan an sha kawo shi asari ne wasu kan ce annabi sama ya ce ba annabi ya ce ba magana al-imam al-hasan al-basri ce amma isnadin ta kuma mai kyau ne sai isnadi ne ingantacce hasan daga gida 40 a gaba gida 40 a baya gida arba'in dama gida 40 hagu kaga abun akwai aiki to shine aka ce ya za a yi حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إكرمة ابن عمار قال حدثنا القمة بن بجالة ابن زيد قال سمعت أبا هريرة قال ya ce ya ji sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa la yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna kada mutum ya fara da makwabcin shi na nesa kafin na kusa walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa sai dai ya fara na kusa kafin na nesa hmm. na kusa kafin na nesa da cewa wannan hadisin ba'ifi eh, amma dai wancan riwayoyi na yahudi ila aqrabihim baban suna fassara yadda mutum zai mu'amala da su ke kaga al'adina fal adina aqrabuhum baban huwa al'adina shi shine na kusa da kai ka fara kyautata masa na'am ce gaba arba'in Ana fili larabcin nan fa yake fa an ce gaba arba'in ka shi a cikin ko baka ko babu anaka ustaz ha usu billahi <laughs> au an hannu na rama la tara ne ce <laughs> huwa ya rama la ara to <laughs> kuma sai mu ce na rama la tara ne gashi nan an ce an ce arba'ina daran amamahu arba'ina khalfahu arba'ina an yaminihi arba'ina an shimalihi muka ce guda nawa ko ba 160 bane Kina je 160 ni gidajen ka ne duk makwabtan ka ne to sai ka fara da ajina ko kana tambaya ajinan ne wanne ne Hmm? hmm? a dai nan mu dai hadisi na nuna mana gidaje layika ake yi ba ce a je a gidan mahaukata ba kawai mutane sun kai ɗiba da kanka sai ka shi kenan sannan kuma mutum ai ba sai an zo an ta mishi bayanin yadda zai yi ba sai ka duba ga su waye a karabu ilaika karaban ma adna addunuhu din wasu malamai sun fassara da cewa sai ka duba ka ga makwabcinka wanda ba musulmi ba ga kuma makwabcinka musulmi to tuhsinu ila jarika almuslimi akthar mimma tuhsinu ila jarika ghairi almuslim domin akwai abin da zaka fitar a wasu mazhabobin shi makwabcin kirista ba zaka bashi ba kamar layya a mazhabin malikiya suna ganin ba za a ba kafiri layya ba to sai ya zama shine kuma baituhu multasiqun bi baitik kuma kai dan malikiya ne na gaske hal tudihi <laughs> kaga karaban nan an tsallake dunubu din ba ana nufin addunubul hissi ba hadda al-ma'anawi akan kalla dinan wa qaraba eh, za a kalli addini da kuma dangantaka in akwai waɗannan to ana kula da su sosai sannan kuma wani zubin za a kalli maslaha domin ba da wani abu kyauta ko kyautata akan kalli maslaha ne shi yasa ayi a fai umman zalata sama ya kalli maslaha sannan ne daga cikin inda aka ba shugaba ya amfani da asiyasar shar'iyya akwai kula da maslaha cikin inda asiyasar shar'iyya malamai suka ce asiyasar shar'iyya ta fi babai ne الباب الأول فيما لا نص فيه والباب Sani في المصالح shugaba an ba shi dama ya amfani da siyasa siyasa ta shugabantar da shugabanci dabara shugabanci a wuri biyu zai yi amfani da wannan siyasar ta dabara shugabanci a inda ya zama ba nassi to an ba shugaba dama ya tasarrufi yadda yake ganin daidai ne amma ya kasance ya dace da maqasidish shari'a sannan wuri na biyu shine ya kalli masalih maslaha kawai ya kalla kawai shi kenan sai ya ce to abu kaza shi kenan ya tabbata ko abu kaza ba za a yi ba ka fahimta to kai ma a matsayin ka na mai makwabta sai ka kalli waɗannan sai ka kalli masalih wace maslaha tafi eh ah, to yanzu misali a ce ga makwabcinka gidanka ne dama ka siya kwata shi kuma dama ka fili kwatan ka ka gina shi kuma wannan gashi filoti hudu ne shi ne gwamnan ku gwamna ne amma ba a mai jiniya shi ne gidan shi ke haɗa da naka sai kuma bayan gidan shi sai kuma ga wani a gaba can shi kuma talaka ne shi kwatan nema amma na ƙasa kullum da ya ga hajjari addu'a yake Allah ya sa a gama wannan lafiya idan ka tashi za ka kyautatawa za ka kyautata mawa shin idan ka ba wannan mawadacin zai yi amfani gidan shi ɗawisa ake dafawa ake so ake kullum ƙanshi na tashi su ne ashabul kutari shi kenan wata rana kawai shi kenan sai kaza ka ta kusan kasawa ko tana kayan mafi yawanci sai ga kaza shi ta kusan kasawa yake yankawa shi kenan aka ce to a yanka aka yanka ta shi kenan aka ɗan yi romo shi kuma wancan gaye can shi shi shi shi shi shi shi naman miya ma ba a samu a siya irin na naira hamsin din nan ko na naira ɗari waye ya fi cancanta a kai mawa to ga abin da ake kula da shi kenan so da ka sai an kalli maslaha za ka kalli maslaha hmm. ka je ka kara ma balle dawaki ko ka kai inda ma za a walakanta ka sojojin Nijar a yakin a yakin galifi aka ce da sojojin jiya suka je aka ce to su za su rika su za su rika ba sojoji ruwa ba za su yi aikin komai ba to kaga wannan ai walakanci ka kai ka kai abinka inda ba za a dauke shi da daraja ba duk lokacin da kama mutum kyauta kana son ka ga ya girmama kyautar ba ka son ka ba mutum kyauta abu ka ga ya walakanta abin sai ranka ya ɓaci sai ya jawo maka maka ki samun lada ka ji to ka ce dama baka shi ba akwai lada in ka ce dama baka shi akwai lada ga da damuwa